To muna yi muku fata alkhairi barka da wannan rana. Insha Allahu uwa masu albarka a yau ma kamar kullum yau muna dauke da wato ainihin sirri na mallaka. Wannan sirri kwanakin baya akwai wanda mutane da dama suka yi mana tambaya a kan shi. Akwai waɗanda har biyo mu sun yi suna tambayar mu a kan shi to yawancin am wato ainihin saƙunan mutane ka rasa ma na wanda saƙon wanda za ka maida to sakamakon haka ne ma ya sa insha Allahu insha Allahu nan da ba ɗan lokaci kaɗan ba za mu samu mu buɗe muku telegram insha Allahu wanda ya kasance wato ainihin yana ma'ana ya kasance yana yana tare da mu yana bibiyar mu to insha Allahu wannan sanarwa ce bi ma'ana za mu buɗe wato ainihin shi gidan kenan na telegram insha Allah za mu buɗe telegram wanda ba shi da shi to insha Allah sai ka yi ƙoƙari ya zamanto ka sauke a wayanka insha Allah domin hakan zai sa mu buɗe groove cast wanda ya kasance duk mutane za mu sa su a ciki insha Allah idan muka ga wato ainihin maganganu na mutane haka idan mun ɗora bidiyo to wanda yake so ya yi mana magana akwai group ɗin da za mu saka za mu dinga tura um, wasu ƙananan bidiyoyi a ciki akwai kuma group ɗin da kawai iya tambaya ne wanda yake tambaya za mu ba shi dama sai ya tambaya kawai na tambaya ne idan muka ga tambayar da ta fi yawa to ita za mu ansa a cikin group ɗin insha Allahu to za mu buɗe nan da ba ɗan lokaci kaɗan ba wanda ya kasance ba shi da shi telegram to sai ya ƙoƙari ya sake shi ko kuma wani ya tura mishi a wayan shi sai ya zama to ya buɗe shi insha Allah nan da ɗan lokaci kaɗan mu ba mu ajiye muku link ɗin sai ku shige shi insha Allah sai kowa ya zama to cikin shiri to wannan kenan um, shi wannan sirri na mallaka ne wato ainihin kamar yadda mun faɗo shi a baya amma kam yanayin mutanen wasu tambayan da suka yi mana shi sa muka dawo da shi wanda suke bibiyar mu za su ji yanayin yadda za mu faɗa to za ku ji cewa mun saki bidiyon nan amma me wanda suka san um, wato ainihin sun ji kuma ba um, ba su saurara sosai ba ba su gane abin da muke nufi ba to yanzu insha Allahu ka ji yadda za mu faɗa domin ka yi wannan sirri insha Allahu sirri ne na mallaka amma kamar yadda ku ga wato ainihin mun ɗora ɗan uwa ‘yar uwa mutum sai dai idan ya kasance zai yi aure idan ya kasance zai mutum zai aure to sai ya ɗauki wannan sirri ya yi amfani da shi domin sirri ne mai karfi mai matuƙar amfani gare mu baki daya ga wanda yake so ya yi aure yana da karfi sosai a ji tsoron Allah wanda ya kasance zai dauki sirrin nan ko ya dauki ma sirrin nan mun saki yi amfani da shi ta hanyar cutarwa wato ba mu yafe mishi ba domin sirri ne mai ƙarfin gaske shi sa kuka ji mun faɗi wannan kalma to insha Allahu kafin mu shiga cikin bidiyon idan ya kasance dan uwa zuwanka ne wannan gida na Asuraru TV NG muna yi maka barka da zuwa wannan gida kar ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa all kenan da zarar mun sabon sirri insha Allah zai shigo maka wayanka ka tura ƴan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri mun gode kwarai da gaske to ƴan uwa insha Allah shi sirrin gashi nan kamar yadda muka ajiye muku mun ajiye muku wannan sura ta Yasin dan uwa idan ka tashi za ka yi wato ainihin wannan aiki ko mace ko namiji kowa zai iya yin wannan aiki to aikin yadda yake shine kamar haka za a samu allo da alƙalami da tawwadarka idan ka samu ko mace ko namiji kowa zai iya yin wannan sirri idan aka samu allo da alkalami da tawada, to sai a rubuta suratul yasin tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta a ji da kyau amma yanda tsarin yake yanda abin yake shine kamar haka misali idan ka rubuta yasin to gaban sai ka rubuta sunan wanda kake so kaga ka mallaka idan kai namiji ne sai ka rubuta sunan wanda kake so kaga ka mallaka idan ka rubuta yasin kenan kafin ka rubuta wal qur'anil hakim kafin ka rubuta wannan za ka rubuta sunan wanda kake so kaga ka mallaka din sunan shi kawai to sai ka zo ka rubuta wal qur'anil hakim idan shi ma idan ka kai rubuta shi ma wannan to sai ka ƙara rubuta sunan wanda kake so ka mallaka innaka laminal mursalin idan ka rubuta wannan shi ma sai ka rubuta wanda kake so ka ga ka mallaka haka za ki ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya ke ma haka za ki ta yin wannan tsari ki ta tafiya da kin aya sai ki rubuta sunan wanda kike so ki ga kin mallaka da kayan aya sai ka rubuta sunan wanda kake so ka ga wacce kake so ka ga ka mallake ta mace ce ko kuma mai gidanka ko ma ba kake so ka ga ka mallaka to ka rubuta wato ainihin sunan shi duk bayan aya aikin bai kare a nan ba duk inda ka ga kuri a cikin wannan sura duk inda ka ga kuri to shi ma nan ana so ka rubuta sunan wanda kake so ka ga ka mallaka a gaban shi a cikin wannan sura kenan a cikin wannan sura duk inda ka ga kumsa ana so ka rubuta ki rubuta sunan wanda kike so ki ga kin mallaka a gaba a gaban kumsan kenan to haka za a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi har sai an kai ƙarshen wannan sura kenan wasu sun tambaye mu cewa ba san kuri ba ba san kumsa ba to misali idan kana da a anguwanku kuna da makaranta ta allo to idan ka je makaranta ta allo ka samu wani almajirin ƙur'anin da yake karantawa wannan za ka iya gani a ciki ka ce ya nuna muku kumsa ko kuma kuri za ka ga abin da muke magana to a shi muke magana a kai idan ya kasance ƙur'anin da yake a hannunka babu kuri babu kumsa a ciki kamar irin wannan wanda wato ainihin na ɗora muku to shi kun ga kenan shi babu a ciki to idan ya kasance irin shi ne da kai to kaga ba za ka gane cewa shin ka zo gurin kuri ba ko ka zo gurin kumsa ba za ka gane ba to za ka iya amfani da wancan ƙur'anin ko na wajen almajirai haka ya almajirai irin mu ya kasance su baka wajen surar kenan sai ka rubuta idan ka rubuta ko kuma ka bada a yi maka rubutun ko ki bada a yi miki rubutun to haka za a yi idan aka yi a rana ɗaya idan aka yi aka wanke a wanke sai a samu abu a zuba shi a ciki sai a ajiye shi a bar shi a buɗe a bar shi a buɗe to haka ranar juma'an kenan to ranar asabar shi ma sai a sake yin kamar yadda aka yi na ranar juma'a a yi shi a wanke shi shi ma a bar shi a buɗe kar a rufe shi haka ranar lahadi nan ma shi ma sai a rubuta idan aka rubuta to shi ma sai a wato ainihin a wanke shi a bar shi duk za a haɗe su guri ɗaya ne kamar na ranar juma'a sai ka haɗe shi a na ranar juma'a idan ka yi shi ka bar shi a buɗe to ranar asabar shi ma idan ka yi shi sai ka zuba shi a cikin na ranar juma'a kenan duk ka bar shi a buɗe haka na ranar um, lahadi shi ma sai ka yi kamar yadda kai na ranakun nan guda biyu sai ka haɗe su idan ka haɗe su to sai ka bari sai lokacin da dare ya yi kamar karfe biyu ko karfe uku na dare ake so ka sha wannan aiki da kai kenan idan ka sha shi shi kenan ko mace ko namiji duk wanda ya sha wannan sirri insha Allahu zai ga karfin mallaka zai zai san me ake nufi da mallaka amma me sirrin nan ba a nan ya tsaya ba duk inda aka ce duk rana kamar ranar juma'a idan kayi wannan ka wannan rubutun to ana so ka karanta fatiha ka yi wuridi ka wuridin fatiha dubu uku da ɗari biyar dubu uku da ɗari biyar in dai mallakar kake so mala dubu uku da ɗari biyar ka wannan ka gani duk lokacin da kai wannan aiki ka yi wannan wuridi na fatiha dubu uku da ɗari biyar haka kenan za ka yi shi na kwana uku dubu uku da ɗari biyar biyar za ka yi har sai ka yi kwana uku idan ka gama to insha Allahu shi ke dan uwa ka ga karfin ijaba bi iznillahi Za ka zaka ga wanda kake so ka mallaka mace ko namiji amma kamar yadda muka faɗa ya kasance sai dai idan auren mace za ka yi ya kasance sai kina son ki aure namiji tsakaninki da Allah to wannan shi ne sirrin da muka kawo muku a yau sai kuma ku jira mu a kuma wani sirri da za mu kawo muku nan gaba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. mun gode sosai sai anjima